Majalisar Wakilai ta amince da buƙatar sake fasalin Naira tiriliyan ɗaya don aiwatar da dokar kasafin kuɗi na shekarar 2022. Gwamnan Bankin Najeriya ya amsa gayyatar da Majalisar Wakilai ta masa don gani da sabbin kuɗi na Naira. hukumar zaɓe ta ƙasa ta sanar da cewa ƙarancin man fetur ka iya shafar shirye-shiryen gudanar da zaɓe a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa kamfanin mai na ƙasa ya karɓe rijiyoyin mai guda hudu daga kamfanin adax a labarin ƙasashen ƙetare kuwa adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin ƙunar baƙin wake da aka kai a wani masallaci a ƙasar pakistan ya ƙaru zuwa ɗari a labarin wasanni kuwa Ƙungiyar Arsenal ta kammala cinikin joginho Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a labarin SBTV sashen Hausa tare da Fatima Ibrahim. Majalisar Wakilai ta amince da bukatar sake fasalin Naira tiriliyan ɗaya na ƙarin hanyoyin da ci gaba da za a yi don aiwatar da dokar kasafin kuɗi na shekarar 2022 da Majalisar Dokoki ta ƙasa ta zartar. Wakiliyar samira Ibrahim na ɗauki da ƙarashin rahoton. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci amincewa da Naira tiriliyan 23.7 amma majalisar na neman a ƙara tattaunawa da ɓangaren tartaswa domin ba da damar yin aiki dalla-dalla da kuma gabatar da babban ɓangare na ci gaban da ya kai naira tiriliyan 22.72 majalisar ta ce za ta yi la'akari da naira tiriliyan 22.72 bayan tattaunawa da ɓangaren zartaswa A ranar 28 ga watan Disamba, Majalisar Dattijai ta dakatar da sake fasalin bukatar Naira tiriliyan 22.7 har sai an gabatar da wasu takardu don ci gaba da aiwatar da dokar. Ƙarshen rahoton kenan Samira Ibrahim labaran SVTV. Gwamnan Bankin Najeriya CBN Godwin Emifele ya amsa gayyatar da Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya ta yi masa domin bayani a dangane da sabon kuɗin da aka sauya wa fasali. kwamitin wanda shugaban masu rinjaye da majalisar alasan ado doguwa yake jagoranta ya buƙaci haɗin kan babban bankin da bankunan 'yan kasuwa a cikin tsarin tun a baya kwamitin ya gayyaci gwamnan bankin amma ya ki amsa gayyatar da aka yi masa halartar da gwamnan bankin ya yi na zuwa ne bayan da tsawaita lokacin daina karɓar tsofaffin kuɗi da aka sauya zuwa goma ga watan fabrairun gwamnan ya bayar da uzurin rashin halartar gayyatar da aka masa a baya kasancewar ya ziyarci kasar senegal don gudanar da wani aiki godwin emifele ya tabbatar da cewar bankuna za su ci gaba da karbar tsofaffin kuɗi bayan wa'adin da aka kara na goma ga watan fabrairun wannan shekarar a sabon rahoton ƙididdigar cin hanci da rashawa da ƙungiyar transparency international ta fitar a ranar talatar da ta gabata ta ce najeriya ta sake fadawa a matsayi na hudu a jerin rahoton ya ce duk da cewa kasar ta samu maki 24 cikin 100 a shekarar da ta gabata amma ta fadi daga matsayi na 150 zuwa 154 a cikin kasashe 180 da aka tantance a shekarar 2022 a baya 'yan jaridu sun ruwaito cewa a cikin shekarun da suka gabata Najeriya ta sami raguwa a jeri a cikin kimar CPI inda ta samu maki 26 a shekarar 2019, maki 25 a shekarar 2020 da kuma 24 a tarihin shekarar 2021. Shugabar kungiyar ta Transparency International, Delia Rubio ta bayyana cewa matakin cin hanci da rashawa a duniya sun tsaya cik tsawon shekaru 11 a jere. shugabar ta ce cin hanci da rashawa ya sa duniya ta zama wuri mafi hadari saboda gwamnatoci baki daya sun kasa samun ci gaba kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp kolo yusuf ya ziyarci sansanin wucin gadi na matasa masu yi wa ƙasa hidima da ke makarantar sakandaren kimiyya da fasaha ta gwamnati a garin gusau an dai kai ziyarar ne domin karfafa tsaro a sansanin da kuma tabbatar da tsaro ga matasa masu yi wa ƙasa hidima da dukkan ma'aikatan sansanin kwamishinan a lokacin da yake jawabi ga matasa masu yi wa ƙasa hidima ya buƙace su da su kula da harkokin tsaro a sansanin da kuma wuraren da aka tura su aiki inda ya ba su tabbacin cewa za su amsa duk wani kira na gaggawa cp kolo yusuf ya yi kira ga matasan da kada su yi ƙasa a gwiwa wajen kai rahoton duk wani abin da ba su yarda da shi ba ga 'yan sanda a nasa jawabin shugaban hukumar matasa masu yi wa ƙasa hidima na jihar ya yi godiya ga kwamishinan 'yan sandan tare da yin alkawarin yin aiki kafada-kafada da 'yan sanda don tabbatar da gudanar da aikin bada horo hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta sanar da cewa matsalar ƙarancin man fetur da ake fama da ita a ƙasar na iya shafar shirye-shiryen gudanar da zaɓukan da za a yi a ranakun 25 ga watan fabrairu da kuma 11 ga watan maris na shekarar 2023 wakiliyarmu jamila ibrahim dosara na ɗauki da ƙarashin rahoton Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana haka ne a Abuja a taron tuntubar juna da ƙungiyoyin sufuri irin su kungiyar masu motocin haya ta Najeriya da ƙungiyar ma'aikatan sufurin tituna ta ƙasa da dai sauransu. Farfesa Yakubu ya shaida wa shugabannin ƙungiyoyin cewa Hukumar ta bayyana damuwarsu kan halin da ake ciki na man fetur a ƙasar nan da kuma tsarin da harkokin sufuri ke yi a ranar zaɓe. Yana mai cewa tsarin nasu na iya yin illa ga rashin samar da kayayyakin zaɓe. Don haka ya yi kira ga kamfanonin mai na ƙasa da ya duba hanyoyin da za a magance wannan lamarin. Farfesa Yakubu ya kuma buƙaci masu ababen hawa da su kasance masu tsaka-tsaki yayin da suke kai komo da ma'aikatan INEC zuwa rumfunan zaɓe. Jamila Ibrahim Dusar labaran SBT. Gwamna Abubakar Atiku Bagudu na jihar Kebbi ya yaba wa rundunar sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro bisa jajircewarsu da sadaukarwar da suke yi wajen kare martabar yankunan ƙasa da kuma dawo da tsaro da zaman lafiya a tarayyar Najeriya. Wakilinmu Al'amin Dosara na ɗauki da ƙarashin rahoton. sanata gudu ya yi wannan yabon ne a lokacin da ya karbi bakuncin sabon babban kwamandan rundunar ta takwas ta rundunar sojojin najeriya da ke sukatu manju janar gm muktu wakilin mataimakin gwamnan jihar kanar sama'ilu yambi dabi ya ce gwamnan wanda ya samu wakilcin mataimakinsa alhaji sama'ilu yambi ya yi matukar farin ciki da irin rawar da sojoji suka taka a yakin da ake yi da 'yan ta'adda a masarautar zudu da sauran sassan jihar wanda hakan ya taimaka wajen rage karuwar 'yan gudun hijira wanda hakan ya taimaka wajen rage karuwar 'yan gudun hijira. Gwamna ba gudu ya buƙaci a basu ƙarin sojoji don yin sintiri a wuraren da ake iya kaiwa hari. Gwamnan ya kuma yaba wa kwamandan mai barin gari bisa ayyukan da suka yi na kare ƙasa, ci gaba da yaƙi da 'yan bindiga. Ya kuma tabbatar da samar da kayayyakin da ake buƙata kuma tallafin kuɗi ga sojoji da kuma sauran jami'an soji wajen gudanar da ayyukansu. Alami Ibrahim Dusara labaran SBTV. Sarkin dutse ya rasu. Rahotanni daga jihar Jigawa sun tabbatar da cewa Allah ya yi wa sarkin dutse rasuwa a ranar talatar da ta gabata a Abuja. Sarkin dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi ya rasu bayan fama da gajeruwar jinya. Alhaji Nuhu Muhammad ya rasu yana da shekaru saba'in da bakwai a duniya. Gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya kaddamar da wani aikin samar da ruwan sha. wanda zai iya ajiyewa da rarraba ruwan lita miliyan 1,250 a ƙauyen mbuwa da ke ƙaramar hukumar chibok a kudancin jihar aikin ruwan da aka kaddamar zai samar da ruwan sha ga sama da mutane 40,000 mazauna ƙauyen buwa da na garin chibok da kuma makwabtansu tankin aikin ruwan zai ajiye lita 750 da tankin sama da zai ɗauki lita 5,500 tankin aikin ruwan zai ajiye lita 750 da tankin sama da zai ɗauki lita 500 tare da hanyoyin ruwa daga rijiyoyin burtsatse ashirin haka zalika gwamnan ya kaddamar da makarantar sakandare a garin gumsuri da ke karamar hukumar dambuwa a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa kamfanin mai na najeriya ya ce ya karbe kwangilar raba man fetur na rijiyoyin mai guda hudu daga adex petroleum development nigerian limited a cikin wata sanarwa da kamfanin ya fitar a ranar talatar da ta gabata ya ce ta datse alakar ta ta tsawon shekaru 24 da adex ya ce watanni uku bayan aiwatar da yarjejeniyar da kamfanonin adex an mayar da kadarorin an miƙa rijiyoyin mai ga kamfanin nnpc a ranar talata 31 ga watan janairun shekarar 2023 kamfanin nnpc ya kuma nada mr sagiru jajere a matsayin manajan daraktan kamfanin anton producing limited a labarin kasashen ƙetare kuwa jami'an kiwon lafiya sun sanar da cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin unar bakin wake da aka kai a wani masallaci a birnin peshawar da ke arewa maso yammacin pakistan ya kai ɗari yayin da ƙasar da ke kudancin asiya ke fuskantar ƙalubalen tsaro daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda kakakin cibiyar kiwon lafiya a birnin muhammad asim a wata sanarwa da ya fitar ya ce an kai gawarwaki ɗari asibitin lady reading inda akasarin waɗanda suka mutu a harin bom ɗin 'yan sanda ne. Wani babban sufetan 'yan sanda a Peshawar Kasif Aftab Abasi ya shaidawa manema labarai cewa sama da mutane 225 ne suka samu raunuka sakamakon tashin bom ɗin. Mahukuntan ƙasar sun ce masallacin da ke cikin cibiyar tsaron gwamnati ya ruguje sakamakon tashin bom ɗin. Kuma masu aikin ceto sun kwashe tarkacin domin gano gawarwaki da dama. A labarin wasanni kuwa, Ƙungiyar Arsenal ta kammala cinikin ɗan wasan Italiya da Chelsea, Jorginho kan fam miliyan goma sha biyu. Jorginho ya aminta da yarjejeniyar watanni goma sha takwas da kuma damar tsawaita zaman nasa daga nan. yanzu haka kungiyarsa ta da wato chelsea na kokarin kammala cinikin enzo fernandez daga benfica arsenal ce ta daya a teburin premier league kuma ana sa ran zuwan ho zai kara bata damar daure tsakiyarta a wasu labarai makamantan haka kuma psg na tattaunawa da chelsea don duba yiwuwar daukar hakim ziyech ziyech na daga cikin 'yan wasan morocco da suka haska sosai a gasar kofin duniya da aka yi a qatar to amma wasa hudu kawai ya buga wa chelsea a gasar premier league kawo yanzu a bana kazalika psg na tattaunawa da inter milan kan mai tsaron baya milan siriniya wanda sa ke shirin karewa bana ziyarci ne chelsea ta fara saya tun bayan da aka dage musu takunkumin sayan 'yan wasa a shekarar 2022 ta masu kallon mu duka duka anan muka kawo ƙarshen labaran na gidan talabijin na standard voice amma kafin ne sallama da kuga ga bitar muhimman kanin labaran majalisar wakilai ta amince da buƙatar sake fasalin naira tiriliyan ɗaya don aiwatar da dokar kasafin kuɗi na shekarar 2022 gwamnan bankin najeriya ya amsa gayyatar da majalisar wakilai ta masa don gani da sabbin kuɗi na naira hukumar zaɓe ta ƙasa ta sanar da cewa ƙarancin man fetur ka iya shafar shirye-shiryen gudanar da zaɓe a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa kamfanin mai na ƙasa ya karɓe rijiyoyin mai guda hudu daga kamfanin adax a labarin ƙasashen ƙetare kuwa adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin ƙunar baƙin wake da aka kai a wani masallaci a ƙasar pakistan ya ƙaru zuwa ɗari a labarin wasanni kuwa Ƙungiyar Arsenal ta kammala cinikin joginho A madadin kowa da kowa musamman waɗanda suka taya ni kawo muku waɗannan labaran Fatima Ibrahim ke cewa sai an ji ku.